Sama'ila ta biyu Sura shida An kawo akwatin alkawari a Urushalima Dauda ya sake tattara zaɓaɓɓun mutanen Isra'ila dubu talatin, shi da dukan mutanensa suka tashi daga Ba'ala Yahuda don su hauro da akwatin alkawarin Allah, wanda ake kira da sunan Ubangiji Maɗaukaki, wanda yake zama a tsakanin kiribobin da suke a kan akwatin alkawarin. suka ɗauko akwatin alkawarin Allah a sabuwar keken yaƙi, suka kawo shi daga gidan Abinadab, wanda yake bisa tudu, Uzza da Ahiyo, ’ya'yan Abinadab maza suka bi da keken yaƙin da akwatin alkawarin Allah yake ciki, Ahiyo kuwa yana tafiya a gaban Abinadab, Dauda da dukan gidan Isra'ila suka yi biki sosai da dukan ƙarfinsu a gaban Ubangiji. da waƙoƙi, da molaye, da garayu, da ganguna, da kacau kacau, da kuma ƙuge. Da suka kai masussukar Nakon, sai Uzza ya miƙa hannu don ya riƙe akwatin alkawarin Allah, gama shanun sun yi tuntuɓe. Fushin Ubangiji kuwa ya ƙuna a kan Uzza domin aikin rashin bangirma, saboda haka Allah ya buge shi ya kuma mutu a can kusa da akwatin alkawarin Allah. Ran Dauda ya ɓaci, gama fushin Ubangiji ya ɓarke a kan Uzza. shi ya sa har wa yau ana kiran wurin Ferez Uzza. Dawuda ya ji tsoron Ubangiji a ranar, sai ya ce, Yaya akwatin alkawarin Ubangiji zai iya zuwa wurina? Bai so ya ɗauki akwatin alkawarin Ubangiji ya kasance tare da shi a birnin Dauda ba, a maimakon haka sai ya kai shi gidan Obed Edom, mutumin Gad. Akwatin alkawarin Ubangiji ya kasance a gidan Obed Edom, mutumin Gad har tsawon wata uku, Ubangiji kuwa ya albarkace shi da dukan iyalinsa. To, sai aka faɗa wa Sarki Dauda cewa, Ubangiji ya sa wa gidan Obed Edom albarka da dukan abin da yake da shi, saboda akwatin alkawarin Allah, saboda haka sai Dauda ya gangara ya hauro da akwatin alkawarin Allah daga gidan Obed Edom zuwa birnin Dauda da farin ciki, sa'ad da waɗanda suke ɗaukan akwatin alkawarin Ubangiji suka yi tafiya taki shida. sai ya yi hadayar bijimi da saniya mai ƙiba, Dauda sanye da efod lilin, ya yi ta rawa a gaban Ubangiji da dukan ƙarfinsa, yayinda shi da dukan gidan Isra'ila suka hauro da akwatin alkawarin Ubangiji da sowa da kuma busar ƙahonni Sa'ad da akwatin alkawarin Ubangiji ya shiga birnin Dauda, sai Mikal ’yar Shawulu ta leƙa ta taga, ta ga Dauda sarki yana tsalle, yana rawa a gaban Ubangiji, sai ta rena shi a zuciyarta. suka kawo akwatin alkawarin Ubangiji, aka ajiye shi a inda aka shirya masa a cikin tentin da Dauda ya shirya dominsa, Dauda kuma ya miƙa hadaya ta ƙonawa da hadaya ta salama a gaban Ubangiji. Bayan ya gama yin hadaya ta ƙonawa da hadaya ta salama, sai ya albarkaci mutane cikin sunan Ubangiji Maɗaukaki, sa'an nan ya rarraba abinci da ƙosai da dabino da waina ga kowane mutum a cikin dukan jama'ar Isra'ila, maza da mata, dukan mutane kuwa suka watsi zuwa gidajensu. Da Dauda ya koma gida don ya sa wa gidansa albarka, sai Mikal ’yar Shawulu ta fito don ta tarye shi, sai ta ce, Tabbas sarkin Isra'ila ya fifita kansa yau, ya tuɓe a gaban bayinsa ’yan mata, kamar yadda duk mara kunya yakan yi. Dauda ya ce wa Mikal. na yi rawana domin in girmama Ubangiji ne, wanda ya zaɓe ni a maimakon mahaifinki, ko wani daga cikin dukan gidansa, shi ne kuma ya sa ni sarki a kan Isra'ila, mutanen Ubangiji, zan yi biki a gaban Ubangiji, zan mamai da kaina abin reni fiye da haka, za a kuma zama abin reni a gare ki. Amma waɗannan bayan ’yan mata da kika yi magana a kai, za su gan ni da martaba. Mikal ’yar Shawulu kuwa ba tă haifi ɗa ba har mutuwarta.